Kano ba sulhu sai an rantsar da wato gawuna da silan garo jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri idan yau ne zuwan ku wannan tasha tamu mai albarka to kada ku manta ku danna mana subscribing sannan ku danna mana alamar lakin mun gode Kano ba sulhu sai an rantsar da gawuna da garo wato in sun zo sai a nemi sulhu kamar yadda yan kwankwasiya suka nema wannan dai ya biyo bayan abin da ake ta yadawa a kafafen sada zumunta da muhawara da na ganduje da ya hito akan cewa an yi magana akan cewa cewa ya kamata a yi sulhu tsakanin jam'iyyar NNPP da jam'iyyar APC to amma sai dai gaba ɗaya wato sarki uban tafiya wato ganduje ya tabbatar da cewa babu magana wata sulhu sai bayan an rantsar da gawuna garo idan za a nemi sulhu sai a neme shi domin kuwa su ma a wancan lokacin an yi magana inda suka nuna cewa babu wanda ya isa saboda haka su ma sun samu damar da suke magana wannan dai bayanai sun fara hitowa ne tun bayan jiya da kuma yau abin da ke faruwa kenan abubuwan da aka fara yadawa kenan a kafafen sada zumunta da muhawara na social media wannan dai ya biyo bayan abin da ya faru inda aka ji cewa bayan sun su da nasara 'yan jam'iyyar nnpp sai suka fara neman sulhu da jam'iyyar apc inda tuni ganduje ya hito ya sare masu guyawo inda ya magana akan cewa babu magana sulhu sai bayan an wato sulan garo da shi da gawuna sun tabbata wato an sun zo tukunna sannan duk wanda ke neman ai sulhu sai a zo a zauna tebur wurin sulhu amma yanzu magana sulhu babu ita domin kuwa magana ce tana kotun koli kuma magana ce wadda sai an yanke hukunci sai an san inda ya nufa tukunna sannan a zo a yanke da abubuwan da mutum yake bukata a yi bayan wato gawuna silan garu sun iso kamar yadda ganduje yake magana cewa babu magana sulhu yanzu dai bayanan da ke ta yawo kenan inda ake nuna cewa kano ba sulhu kamar yadda ake ganin siyasar kano ta sauya zani wannan dai ya biyo bayan takaddamar da ke faruwa musamman ma a tsakanin jam'iyyar NNPP da jam'iyyar APC shi yasa ake ganin cewa wannan dambarwa ta biyo bayan abubuwan da ke faruwa ne musamman ma a wannan lokaci ana mai ganin cewa wannan dai dambarwa da ke faruwa a tsakanin siyasar bangare biyu da jam'iyyar APC da jam'iyyar NNPP musamman ma a Kano wannan dai yana biyo bayan abubuwan da ke faruwa ne musamman ma a takaddama har yanzu dai kotun koli bata tabbatar da ranar da za ta yanke wannan hukunci ba akan tsakanin gawuna da wato Abba Kabir Yusuf. Wannan dai ya biyo bayan irin yadda ake ganin cewa Abba Kabir Yusuf ya tabbatar da cewa kotu ta biyu wato kotun ɗaukaka ƙara ba ta yi masa adalci ba kamar yadda yake magana inda yake cewa dole sai ya shigar da ƙara kotun koli wanda kuma bai yi ƙasa a gwiwa ba. Ya je ya shigar da wannan ƙara a kotun koli sai gashi kuma bayan da shigar da wannan ƙara tuni dai ake ta shari'a ta gehe wadda dama ita kotun koli sai an yi shakki sai an yi sai an yi ta bayan fage a bangaren shari'ar ta sannan sannan kuma a hito fili idan har ba a samu fahimtar juna ba kamar yadda ake ganin cewa har yanzu kotun koli bata tabbatar da ranar da za ta ci gaba da zaman wannan shari'a ba ko kuma za ta yanke wannan hukunci ba abin da jira a gani a wannan lokaci shine abin da ake jira dai a ga hukuncin da za a yanke musamman ma a bangaren a bangaren jam'iyyar APC da NNPP wanda suke shari'a da junansu a wannan lokaci akan takarar gwamna ko kuma akan wato umarnin da ake badawa na bangaren gwamna ana dai ganin cewa cewa gawuna shi ka iya yin nasara musamman ma a wannan wato shari'a da ake gabatarwa duba da irin nasarori da hujjojin da jam'iyyar apc ta gabatar tun farko wannan na ɗaya daga cikin abin da yasa ake kallon cewa nasiru yusuf gawuna shi ne kawai ya zo ba wai magana ake ta an bari yusuf ba wannan da dai takaddama da ke faruwa musamman ma tsakanin kwankwaso da ganduji ana ta ganin cewa abubuwa ne waɗanda suke ƙara zafi musamman ma a tsakanin ɓangarorin biyu wanda tuni ɓangare ɗaya ne sulhu tun bayan da ya ga rashin nasara a tattare da shi sai dai kuma tuni ganduje ya hito ya bayani inda ya magana akan cewa a wannan lokaci babu maganar sulhu kuma babu labarin sulhu har sai wato gawuna ya zo sai silan garo ya zo wato a wannan shari'a da ake gabatarwa to mai sauraro kada ka manta ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar like za mu ci gaba da kawo muku bayanan da ke faruwa yanzu wannan dai abubuwa su ne za mu ci gaba da tattaunawa daga yau zuwa gobe.